بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج kawai dai waɗannan mashirikai sun ƙaryata alƙur'ani ne yayin da manzo ya zo musu da shi don haka suna cikin ruɗani ba sa tabbata kan abu ɗaya yayin da Allah ya ambace inkarin da mashirikai suke yi akan tashi bayan mutuwa sai ya tunatar da su dalilan da suke nuna faruwar hakan ya ce